السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك علما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع و نارد من جيسر الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زارد روضان الله سبحانه وتعالى يكبي بعد الدمكي inda muka yi kure kuma ya yafe mana Allah ya karbe ibadunmu gaba daya kurakuranmu ya yafe mana su gaba daya inda muka fara wannan yini da alkhairi Allah muna roƙonka ka ba mu ikon cika shi da ayyukan alkhairi Allah aka san da yake cikin wannan yini na alkhairi Allah ka nesanta mu gabaran alkhairan cikinsa kuma ka datar da mu da su gaba daya yan uwa duba da azumi yana towa ƙarshe to a fara shiri ɗayin ibadu da suke attached to shi ko ita wannan ibada ta azumi misali zakar da kai zakar kono zakatun fitr kamar yadda ta zo a cikin hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda da waninsa daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakar kono ga duk musulmi ɗa ko bawa namiji ko mace babba ko yaro wato duk wanda yana cikin hazira ta musulunci to ana so a yi masa wannan zakka da ake tare ta zakar da kai da karfin da kai kamar yadda muka sani wata zakka da duk musulmi yake fitar da ita a ƙarshen watan ramadan domin tsarkake kan shi kuma a lokaci guda don ba da agaji da tallafi ga ɗan uwansa wanda shi ba shi da yadda zai yi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an shar'anta ta tsohratul lissa'i shi ne azumi tsarkakewa gare shi ya zamanto tsarki tare da shi sannan kuma wadatarwa ga talakawa waɗanda ba su da inda za su yi kada a ce ranar sallah sai sun fita sun nemi abincin da za su ci kuma ga 'yan uwansu suna da abincin da suke za su ci har ma'i musu rara amma sun sai sun fita da haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ognohum an su'al zalika al-yawm aw kama qala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku wadatar da su gabaran nema a wannan rana ta sallah ma'ana talaka anguwa kar a bashi ranar sallah ma sai ya tafi wajen kodago don ya samu abin da bai ci a'a mu da muke da rara a cikin abin da Allah ya bamu to mu taimake shi mu bashi in so samu har ma ragowar kwanakin sallah abin da za a bashi ya zamanto zai wadace shi ga gaburan fita ya je ko ina a wannan lokaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci waɗannan kwanaki guda uku na sallah yace kwanaki ne na ci da sha da sadar da zumunci kenan ba kwanaki ne na tafiya neman abinci ba amma wannan bai hana kana ma'aikacin gwamnati ka je ofis ba bai hana ka je kasuwa ba bai hana ka je wajen aikin da za ka yi ba amma dai idan akwai da za ka yi waɗannan kwanakin haka ake so kai ba abin da za ka yi sai ainihin waɗannan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi da sha da sadar da zumunci ka ziyarci dan uwanka na kusa ka ziyarci dan uwanka na nesa ka ziyarci abokanka su ma su kawo maka ziyara wannan shi ne abin da ake su kamar yadda na faɗa kar ma'aikacin gwamnati ya ce ta yafin da annabi ya faɗa shi ke na aikin gwamnati amana ne biyan ka ake a kansa yan ba ranar da gwamnati ta ware a matsayin hutu ba ba ka da spare ta ce ba zan je ba saboda ka ba ka tafi ofis ta wannan sai ka ci halal yan wa masu albarka waɗannan kwanaki su ne waɗanda ainihin wato ake yin shiri saboda yin wannan zakka ta kono zakkar da kai don ya halatta a fitar da ita kwana biyu ko uku gabanin sallah yau muna 26 ga watan ramadan to daga gobe mutum zai iya bayarwa zuwa jibi juma'a zuwa shekaran jibi a safar ana sa ran za a yi sallah lahadi ko litinin tana da muhimmanci kwarai da gaskiyan uwa da haka malamai suka ce har jinjiri a ciki in dai an san matar tana da ciki ana so a yi mata suka ce kuma musamman idan an busa masa rai ma'ana cikin ina mu ai eh, to ai dama haka ne tunda aka ce in an san tana da ciki sai ta ga wannan watan bata ga al'ada ba ma'ana tana da ciki kenan ta samu juna akwai ciki ta yi wata biyu bata ga al'ada ba ba lallai ne za ta ji motsi ba ba lallai dan i motsa ba kowa ya an cika halittar shi ga waɗanda suke fahimtar arba'in arba'in arba'in guda uku da manzo Allah ya faɗa ba ana nufin watanni bane guda hudu ana nufin arba'in ke guda daya to koma ma wanne ne daga ciki ba lallai ne a wata ɗaya wata biyu wata uku ta ji motsi ba amma tana iya gane tana da ciki to ta sanar da mai gidanta cewa tana da juna saboda yin ya tashi yin zakar kono ya haɗa da shi to ballantana wanda kuma na jin motsin yan masu albarka waɗanda duk nauyinsu kake nauyin ciyar da su yake kanka kai ne za ka yi musu fidda kai idan kana da ita matanka ne ‘ya'yanka ne mahaifanka ne idan kai kake siyar da su ‘yan uwanka ne waɗanda kake ciyarwa waɗannan kai ne za ka fitar musu daga dukiyar da Allah ya baka to haka ne su kansu ‘yan uwanka da ba su da hali kai kana da hali ka taimaka musu ka ba su su masu wannan da kai ba wai kyautatawa kai ba a wani haƙƙi ne wani ɓangare ne na haƙƙinsu su ka ɗauka ka ba su suka yi abin da za su da yawa irin waɗannan yan uwantaka ɗin ba mu sanin menene matsayin su muna ganin mun musu abu dai kawai mun musu a'a duk mutumin da akwai gado a tsakanin ka da shi to dukiyarka ina da haƙƙi a cikinta misali mutumin da zai gaje ka a dukiyar in ka mutu misali mahaifanka misali 'ya'yanka misali 'yan uwanka da za a ce da ba ka da ɗa za su iya gadonka ko kuma a'a ba mahaifa 'ya'ya kuma mata ne za su iya gadarka a banka kenan to waɗannan duk suna da haƙƙi ne a cikin dukiyarka da haka Allah subhanahu wata'ala a sura ta suratul nisa ya kawo ayatul huquqil ashara aya da ta bayanin haƙoƙi ko ma'abota haƙoƙi guda goma waɗannan ma'abota haƙoƙi guda tara Allah ya haɗa su da haƙƙinsa saboda ta san cewa haƙƙin nasu shi ma na wajibi ya ce wa abudullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum yace inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura yace ku bautawa Allah kar ku hada da shi da kowa a wajen bauta iyaye guda biyu ku kyautata musu sai ce wa zibil qurba da yan uwan ma abota ku sani sai ce wal jari bil qurba da kuma makocin ma abocin dangantaka wal jari junubi da kuma makocinka wanda yake babu zumunta a tsakaninku ba dan uwanka bane amma makocinka ne shi ma a zuciyarka haƙƙi yake da ita dan kai wa makocinka abu karka dauka wai privilege ne ba privilege bane haƙƙi ne sai right da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina abin da ya shafi harkar makoci yace malaika jibril ya jinjina min harkar makoci har sai da ne tunanin za ta yi makoci ya mutu ma makocinsa zai gaje shi saboda nauyin haƙƙinsa a kansa to makota yan uwa masu albarka mu ringa kula da haƙoƙinsu ita waljarin junubi wa sahibi da jambi da ma maku aboki na gefe malamai suka ce wanda tafiya ta haɗa ku da shi kun shiga mota ɗaya wani abin hawa guda ɗaya kada ka zo kai kana yin amfani da wani abu da shi ina da bukata kuma ka hana shi kuma yana kallon ka yana da kaga iyayenmu na dauri ballantana ku da kuke elders namu kuna gaba da mu muna ji suna cewa ladan ganin ido ana faɗa ko ba faɗa ce ladan ganin ido to to a kai masa to haka da haka suka zauna lafiya shi sa suka shi ina daga sirrin zaman su lafiya to wannan ba wai ya ganka ba a abu kuna tafiya ne ka ganka kana yin amfani da abin sai a ce na dan garin ido sai a bashi yace wa sahib bil janna sai ce wa bin sabila da dan tafarki matafi wanda ya zo wajen ku guduri ya kare masa ina da ake ku taimake shi in kun bashi kar ku dauka wai kyautata masa kuka yi a haƙƙi ne kuka bashi in ba ku bashi ba kun yi laifi da haka ko ta ɗabi'a da ake rai da shi nan sai mutum ya taso ya taso tun daga lagos har kano yana bi gari gari yana cewa a taimake shi guzurinsa ya ƙare ku ba shi annabi ya ce wanda ya roƙi mutane don ya tara dukiya ba zai tara ba talauci wanda duk yake so ya buɗe a kansa ƙofar talauci ta ya buɗe ƙofar roƙon mutane to ya buɗe wa kansa ƙofar talauci ke kuma muna gani ai yan duk wanda suke waɗannan sana'ar ta roƙo wane ne ya wadata har yanzu zai fi ka mallaka rigarsa zai zo wajen ka roƙo rigar wuyansa ta fi taka kyau amma yana kwaɗayin kuma ta wuyanka kuɗin da suke tare da shi sun fi naka yawa amma yana kwaɗayin ka fito da naka ka bashi ba zai wadata ba annabi ya ce ba zai wadata ba ko ba zai wadata ba ba zai arziki ba to matafi in ya zo ice ina da bukata Allah yake a bashi da ka ku kyale shi ku dai ku yi masa ije in ma dan me yi kansa iwa ya sani kuma Allah ya fi shi sanin abin da yayi mu ba mu sani ba kawai Allah yake ni me Allah kuma zai ba mu ladan ba mun sauke abin nauyin da ya dora mana ita wa ma malakat aymanukum da abin da daman ku ta mallaka bayan ku lokacin da akwai bayi yanzu mutum ina da barori mukan ɗauki almajirai a gidajenmu suna yi mana hidima su yi shara su yi wanke-wanke su yi aike su je su ɗauko nika su kai nika su yi kaza su yi kaza to waɗannan da kai yakin nasu bizi a gidanka suna mu'amalar ka kana ba su abinci da safe ka ba su da rana ka ba su da daddare zakkan konan su su ma tana kanka Allah ya sa mun fahimta kai ne za ka yi haƙƙi waɗannan wannan ayar ita ke cewa ayar haƙƙoƙi guda goma Allah ya haɗa ta da haƙƙinsa ko sauran haƙoƙin da haƙƙinsa da haƙƙin iyaye wanda su ne haƙoƙi da suka fi kowanne ƙarfi da aka yi uwa mu lura da kyau zakar kono mu ringa fitar da ita sannan mutum ina fitar da ita ne bayan ya cire abincinsa na ranar sallah karka bayar kuma kai ka tafi bara ko ka zauna ba ka da shi a yana yi wani mutum ya ce ya fitar a wannan ba ka san shara ba ke ya shara'a za ta ce ba da naka kuma ka tafi nema gwaranci kenan kuma wanda ka ba wani ma ya gan talaka ne ya bashi kai ba ka da sifar ma da za ce talaka ne kai balle a baka to da haka a nan wasu malamai sun suka ce dan ka yi sai ka lissafa ya ubangiji ga nawa ga na mata ta babbar ga na karamar ga na yar tsakiya ga ɗaya yar tsakiya Allah ga babban ɗa ga wani ga dukka gama ka lissafa to sai ka ce ya ubangiji kuma na karba ka zama baka da komai kai yanzu in ka bayar me baka ci babu da sai ka ce ya ubangiji na fitar kuma na karba eh sai ka eh, sai ka karba sai ku ci kai da iyalanka kuma ta yi kar ka zauna ka ce ba kai ba amma idan kana da abin da zaka ware wanda zaka ci kuma ka fitar to ka fitar ka bayar shi aka fi so Allah kai kuma jin tsoron da kai kai masa da'a zai arzurta ka ta inda baka zo na fatan mun gani to da ka yi uwa masu albarka ni himma da lokaci ya taho kuma mun san halin da ake ciki a ƙasan mutane suna cikin yanayi ana cikin yanayi na takuruwa yanayi na kunci dukkaninku shaidu ne ana bin ku gidajenku wani ya buga maka waya wani ya tare ka akan hanya wani ya yi maka aiki wani wani da ya san kana jin nauyi shi zai aiko maka ya gaya maka cewa ka taimaka mana a shi abu ne da mun sani da haka malamai suka ba da fatawa za ka iya bayar da ita ma tun farkon wata zama ba kai akwai malamin da suka ce eh in akwai bukata akwai malamin da suka ce za ka iya bayar da ita ma tun farkon shekara in masu bukata sun maka yawa kai kuma ba kai da za ka yi ita ta yawa ubangiji wannan zakar kono na ce na bayar in lokacin ya kai kai ka riga ka yi in kuma Allah ya nufa akwai yalwa shi nan ka sake yi ka yi nurin ala nur wani hasken ka samu akan wani to sannan yanwa ku sani malamai sun taɓi saɓani shin za a iya bayar da kuɗi a madadinta ko kuwa sai a kunki magana mafi inganci sai a kunki kuma ba a ba da dafaffi dole sai ɗanyi kar mutum ya dafa ya zai raba mutane sannan kuma dole a fitar da ita a tsakanin waɗannan kwanakin kwana biyu gabanin sallah zuwa ranar sallah gabanin aje masallacin idi wanda ike da ita bai bayar ba sai da ya dawo daga masallacin idi ba sai ba bai ba bai ba ko ya yi allah yana bin sabai da haka lallai kafin mutum ya tafi masallacin idi ya fita gara ka tsaya ka bayar da zakar konan akan ka ce na makara zan je masallacin idi sai na dawo na bayar gara ka rasa sallar idi da a ce baka bayar da zakar kono ba saboda sallar idi in ka je za ka iya ramawa amma zakar kono ana yin sallah aka gama ba zancen ramuwa ba shi ya hau kanka ai mun fahimta ko ba biya ita yake biyan bashin ba biya to inda an ka dawo zaka bayar ba shikenan ba ka biya to ba biya sai da yace ka fari kana tuba zuwa ga Allah kuma ka kiyaye gaba to sannan idan kana inda ba wanda za ka iya baiwa kowa ya wadata to wannan ya halatta ka aika da ita wani wuri kuma ba daga nan za ka sai kayan abincin ka aika can ba a'a sai ka aika da kudin wanda za ka baiwa sai ka aika masa cewa isa ya raba in kuma shi ne ka ce to ga kuɗin zakar zakarsa da kono ya amfanin abu kayan abinci sannan kuma abin da ya rishi shi ya ga dama haƙƙinsa ne ya riga shi ga hannun in ya ga ya rike kuɗinsa ya zuba zuwa ya tauye shi ke in ya ga dama ya kayan abinci shi ke da in ka ba shi ai bai iya sayarwa haƙƙinsa ne shi ya zai abin da zai amma in ka siya daga nan ka aika za akwai transport ko da kuma za ka ba da kwano goma ka biya naira dubu zuwa inda za ka ai ka gaba fa'ida da yawa gara ne gara ka aika can a saya a raba a to haka za mu rinka kallon irin waɗannan matsaloli yawan masu albarka kuma mu daure ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a cikin wannan wata mai albarka ya sanya mu cikin bayansa da zai yanta kamar yadda nake roƙonsa subhanahu ta'ala ya hore mana yadda za mu wannan ibada ta zakar kono kuma Allah subhanahu ya isa mu bayar da ita ga waɗanda ba su zai zamanto saukin rayuwa a gare su abin zai shigar musu da farin ciki a cikin zuciyarsu mu aikata aikin da shi Allah ya fi so shigar da farin ciki a cikin zuciyar bayan kamar yadda nake roƙonsa subhanahu ta'ala ya biya bukatun mu na alkhairi ya yaye damoyinmu mu ya ji kan mamatanmu ya bai wa marasa lafiyar mu lafiya ya yalwata samun ya sa albarka cikin abin da ya ba mu kasar mu kuma Allah subhanahu wataala ya dawo mata da daidaito ya dawo mata da zaman lafiya ya dawo mata da yalwar arziki ya dawo mata da kwanciyar hankali ya dage kuncin da yake cikin ta Allah ka kawo yalwa a wannan ƙasa Allah ka dawo da walwala a wannan ƙasa Allah ka dawo da aminci a wannan ƙasa Allah ka kawar da tsoro ga biran wannan ƙasa Allah ka ba mu aminci ko ina muke Allah ka tsare rayuwarmu Allah ka tsare addininmu ka tsare imaninmu ka tsare iyalanmu ka tsare dukiyoyinmu ya Allah ka tsare mutuncinmu Allah muna roƙonka ka ba mu tsaro da idaniyarka da ba ta barci Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka albarkace mu ka albarkace yaranmu ka albarkaci manyanmu ka albarkaci mazanmu ka albarkaci matanmu Allah ka albarkaci shugabanninmu Allah muna roƙonka ka sa albarka cikin al'amuranmu Allah karka mu da iyawarmu Allah mu bayinka ne kai ubangijinmu ne Allah a wajen ka muke nema Allah kar ka hana mu Allah ka sanya mu cikin bayanka da in sun kira ka kakan amsa musu in sun roƙe ka kakan ba su in sun nemi tsarin ka kake tsare su Allah muna roƙonka kai mana jagora ka dora mu akan daidai وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته